أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين yanzu sa dangana wa Ubangijinsu wanda ake reno cikin ado kuma a yayin jayayya baya iya gamsarwa da fito da zance yadda ya kamata saboda matantaka.